Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da ya muna dauki da labaran duniya tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau daga nan sai mu koyi harshen farisanci daga nan sai tarbiyyar iyali daga nan sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita uku da 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida. kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin ashirin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita ashirin da biyar kilohertz dubu sha ɗaya da dari takwas da saba'in za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Madala Mustapha Adam ke nan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyarmu a yau. labaran duniya da farko ga kanunsu. An naɗa mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa a ƙasar Gabon. Rwanda ta sanar da cewa ta daina karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasar demokuraɗiyar Congo. Iran tana nazarin ziyarar da shugaban ƙasarta zai kai zuwa ƙasashen Siriya da Turkiyya. yanzu sai a gina zama domin a ji cikakkun labarun an naɗa mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa a ƙasar gabon shugaban ƙasar ta gabon ali bongo odimba ne ya sanar da naɗa roscritian reponda a matsayin mataimakiyarsa da hakan shine na farko a tarihin wannan ƙasa ta afirka gabanin naɗin nata a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa reponda ta riƙe makamin magajiyar babban birnin ƙasar libreville ta kuma yi aiki a ma'aikatar tsaro har ila yau ita ce mace ta farko ta riƙe makamin firaminista a watan yuli na shekara ta 2020 ana sa ran gudanar da zaɓuka ne dai da suka na shugaban ƙasa a cikin wannan shekara ƙasar wanda ta sanar da daina karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasar demokuraɗiyar congo shugaban ƙasar ta rwanda paul kagame ne ya yi wannan sanarwar a jiya litinin inda ya ce daga yanzu ba za mu sake karɓar 'yan hijira da suka fito daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ba dama dai da akwai a tsakanin ƙasashen biyu inda gwamnatin kinshasa take zargin shugaba paul kagame da taimakawa 'yan tawaye nan na ƙungiyar m23 take gabacin ƙasar yankin gabashin ƙasar ta congo da yana da albarkatun ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da allah ya huwace masa wanda ake ganin cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da suke jawo yawan yaƙe-yaƙe a cikinsa wannan zargin dai ya sa gwamnatin kinshasa ta yanke hular diflomasiya da rwanda sannan kuma ta gaito rundunar ƙasashen gabashin afirka domin su ta faɗa ta murƙushe 'yan tawaye. da akwai 'yan gudun hijira dubu 72,000 na kasar congo da suke a cikin kasar rwanda kamar yadda ta ƙididdiga ta majalisar ɗinkin duniya ta ambata to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran iran tana nazarin ziyarar da shugaban ƙasarta zai kai zuwa ƙasashen siriya da turkiya kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar iran to ya ce iran tana yin nazari kan gayyatar da ƙasashen da turkiya suka yi wa shugaban ƙasar ta a taron manema labarai da ya gudanar kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta iran ɗan nasir kan'ani ya bayyana irin gagarumar rawar da jamhuriyar musulunci ta iran take takawa a fagen ganin an sami kusanci a tsakanin ƙasashen siriya da turkiya saboda shiga tsakani da ƙasar rasha take na sulhunta ɓangarorin biyu yana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana taimakawa gwamnati da al'ummar syria a yakin da ƙasarsu take ci gaba da fuskanta da nufin ganin an samu wanzar da zaman lafiya ƙasar kan'ani ya kara da cewa ministocin harkokin wajen kasashen iran da syria sun tattauna a ranar lahadi akan batun halin da ake ciki a kasar ta syria kasar rasha ta sanar da kashe sojojin kasar ukraine 600 a gabashin wannan kasa gwamnatin rasha ta sanar da hallaka sojojin ukraine 600 a shiyar gabashin kasar ta ukraine a rahoton da gwamnatin kasar ta rasha ta fitar ta ce ta kashe sojojin ukraine 600 ne a wani farmakin daukar fansa da sojojin kasar ta suka kaddamar kan yankin gabashin ƙasar ta ukraine ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta bayyana cewa sojojinta sun samu bayanan sirri cewa da akwai sojojin ukraine kimanin 1,300 a garin kamatorsk da ke yankin donetsk a lardin donbass da ke gabashin wannan ƙasar ta ukraine don haka suka yi lugudan wuta a kan garin da ya janyo asarar rayukan sojojin ukraine har shida ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta bayyana harin a matsayin ɗaukar fansa kan hare-haren da sojojin ukraine suka kaddamar a kan ayarin sojojin rasha da suka a garin na makiva na ƙasar ukraine a jajibirin farkon wannan shekara inda hare-haren suka yi sanadiyar mutuwar sojojin rasha 89 da a nata bangaren majiyar kasar ukraine ta ce yawan sojojin na rasha da suka halaka sun kai 100 tare da fararen hular rasha da suke taimakawa sojojin a fagen yaƙi na ƙasar ƙashin labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a cikin makon nan kuma mu yi sharhi a kan labarin sannan mu jira masana dangane da su da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne kan gargaɗi da kuma gagarumin zanga-zanga wanda mutanen ƙasar yemen suka gudanar wanda kuma zanga-zanga ne na gargaɗi wanda gwamnatin ƙasar yemen da mutanen ƙasar suka yi wa gwamnatin ƙasar saudiya da ƙawayenta dangane da takunkuman tattalin arziki da suka ɗora wa ƙasar da kuma killace ta da suka yi na kimanin shekaru takwas da suka gabata kafin haka dai a cikin makon da ya gabata ne dai miliyoyin mutanen kasar yemen suka fito zanga-zangar neman a kawo ƙarshen ƙofar rago wanda ƙasar saudiya da ƙawayenta suke wa ƙasar ta yemen zanga-zanga mai suna ƙofar rago yaƙi ne wannan ba wai shi'ari ne kawai ba sai dai yana nufin wata marhala ce daga cikin marhalolin yakin da kasashen ƙawance na saudiya suka ɗora wa kasar ta yemen tun shekara ta 2015 yanzu an kai wata marhala ta babu yaƙi kuma babu zaman lafiya. watan abrilun shekarar da ta gabata cewa aka cimma yarjejeniyar tsagaita wa juna wuta tsakanin gwamnatin sana'a da kuma saudiya da ƙawayenta da farko na tsawon watanni biyu sannan aka sake tsawaita ta na wasu watanni biyu har sau biyu sai dai saboda rashin cika alkawulan da ƙawancin saudiya ta ɗauka a cikin yarjejeniyar da kuma ci gaba da killace ƙasar daga ƙasashen waje daga sama da kuma ƙasa da ruwa gwamnatin sana'a ta ƙi amincewa da tsawaita tsagaita buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu a karo na uku wannan ya sa aka shiga wata marhala ta yaƙi wanda ake kira babu yaƙi babu kuma zan lafiya babu yaƙi don babu yaƙin amma kuma babu zaman lafiya don gwamnatin ƙasar yemen ta ɗauki cewa killace ƙasar da yi mata ƙofar rago ta ko'ina wani nau'i ne na yaƙi wanda yake ci gaba da ɗaukar rayukan mutane da dama a cikin ƙasar ta yemen kafin haka dai a cikin shekarar da ta gabata wata tawaga daga ƙasar oman wacce take shiga tsakanin ɓangarorin biyu ta zo birnin sana'a inda ta saurari buƙatun gwamnati da mutanen ƙasar yemen sai dai tunda ta tafi babu wani labari wanda ya nuna cewa gwamnatin saudiya da ƙawayenta ba su amince da shawarar gwamnatin sana'a dangane da yakin ba wannan ne ya sa miliyoyin mutanen ƙasar suka fito zanga-zangar nuna wa duniya kan cewa duk da yake babu yaƙi a ƙasa amma kuma ƙasar tana cikin yaƙi ne don har yanzu ana mata ƙofar rago ta ko ta ina ta sama da ƙasa da ruwa banda haka gwamnatin sana'a ta fitar da gargaɗi daga ƙasar ta saudiya da ƙawayenta sau da dama kan cewa za ta koma yaƙi a kowane lokaci don ba za ta amince da yanayin babu yaƙi kuma babu zaman lafiya mai tsawo ba sannan wannan matsayin ya sami goyon bayan miliyoyin mutanen ƙasar a zanga-zangar ƙofar raguma yaƙi ne da aka gudanar a jihohi goma na ƙasar wanda kuma su ne wato kashi 80 cikin 100 na fadin ƙasar ta yemen a bayanan bayan taro na zanga-zangar kofar rago ma yaƙi ne mutanen kasar yemen sun gargaɗi ƙasashen ƙawancin saudiya a yaƙin na yemen kan cewa idan an sake komawa yaƙi fa to su za su yi nadama kuma za su yi kuka kan raɗaɗin da hakan zai jawo masu kuma su ji tsoron ci gaba da killace ƙasar ta yemen da ci gaba da tsarewa da kuma hana jiragen ruwa dauke da makamashi da kuma buƙatu mutanen kasar isa kasar ko kuma su ci gaba da yin burus da buƙatu mutanen kasar yemen na sake bude tashar jiragen sama na birnin sana'a har ila yau bayanin bayan taron zanga-zangar kofar ragoma yaƙi ne ya ƙara da cewa kamfanonin man fetur da suke aiki tare da ƙawancin saudiya a kudancin ƙasar su san cewa duk wata yarjejeniyar da suka kulla da wa'annan kasashen sun tashi a banza amma me zai biyo bayan zanga-zangar miliyoyin mutanen kasar yemen daga garuruwa kimani goma sha biyu a kasar wannan wani goyon baya ne ga gwamnatin kasar ta yemen da kuma shugabannin kasar wanda suke ɗaukar matakan da suka dace kan makiya don haka zanga-zangar wata alama ce ta goyon bayan mutanen kasar ga dukkanin matakan da shugabannin kasar za su ɗauka don dawo da haƙƙin mutanen kasar yemen daga hannun waɗanda suke zaluntar su idan ba ku manta ba a shekarar da ta gabata ma miliyoyin mutanen kasar ta yemen sun fito zanga-zangar goyon bayan gwamnatin kasar wanda kuma an ga irin nasarorin da suka samu bayan samun goyon bayan mutane. haka ma a halin yanzu matukar wa'annan kasashe sun ci gaba da yi wa kasar ta yemen kofar rago abinda zai biyo baya mai yiwuwa sai ya fi abinda sojojin yemen suka yi wa kamfanin aramco na kasar saudiya a shekarun baya to haka masu zanga-zangar sun buƙaci wa'annan kasashe su ɗauki darasi daga abubuwan da suka faru a baya don kada su yi nadama kan rashin ansa kiran mutanen ƙasar yemen kuma daga yanzu idan har sun kasa ansa bukatun mutanen kasar yemen yakin zai zama na ka yi kamar yadda aka yi maka wato tashar jiragen ruwa da wata tashar jiragen ruwa tashar jiragen sama da wata tashar jiragen sama a cikin wannan kasashe idan sun killace mu ma za mu killace musu in ji jawabin bayan taron sai dai da dama daga cikin masana dangane da yakin da kasar saudiya da kawayenta suka dora wa kasar yemen sun bayyana cewa za a sake dawowa fagen fama kuma kasashen kawance da kuma wa'anda suke taimakonsu da dama za su yi asarori masu yawa kafin a tilasta musu cika bukatun mutanen kasar yemen ba don suna so ba sai dai don ba yadda za su sai hakan tun ranar 15 ga watan maris shekara ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya tare da kasashen larabawa goma kawayenta da kuma kasashen yamma suka farwa kasar yemen da yaƙi da sunan mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar bayan ya yi murabus da kansa ba don komai ba don ya ci gaba da zama ɗan anshin shatansu akan gudanar da harkokin kasar ta yemen. lokacin fara yakin da gwamnatin kasar saudiya tare da ƙawayenta suna ganin da ƙarfin soja da take da shi da kuma taimakon ƙawayenta za su kammala yaƙi a ƙasar yemen kuma su mai da abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin ƙasar a cikin makonni biyu kacal amma gashi a yau an shiga shekaru takwas ana fafatawa da mutanen ƙasar yemen kuma babu wata alama kan cewa za su sami nasara a wannan yakin masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkan ku da war haka barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 28. Amma kafin mu shiga cikin shirin gidan-gidan muna kara tunatar da masu sauraron cewa za a iya samun matanin shirin namu a shafinmu na intanet idan aka ziyarce shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A cikin darasi na 28 a yau da dala Ubangiji za a ji cewa Muhammadu wanda ɗan asalin ƙasar Masar ne da ke birnin Tehran a yau kan fa ba kanta domin kuwa haƙorinsa yana masa ciwo mai tsanani. Akan haka abokinsa Sa'idu da suke ɗaki ɗaya ya gaya masa cewa akwai likita na haƙori da ya sani wanda kuma a kowane lokaci mutane kan je wurinsa domin samun magani saboda haka muhammadu bai yi wata wata ba sai shirya domin kama hanya zuwa wajen wannan likita domin ya samu adibasa ko ya samu rangwame ta domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma mai kula da ofishin likitan da shi kansa likita sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar baki ɗaya. lokaci doktor likita. من می خواهم. نی انسان. الان. ینزو. متاسفانه. بنجه با. او وقت ندارد. شی باشی چی؟ بعد از ظهر. باین ظهر. چطور؟ یا یا. فردا. گوبه. ساعت قرپی ده گوما صبح دسافی چطور است؟ یا یا یکی دندان حقوری درد چیو شدید می من دارم این د. خوب دکیو منتظر بمانید کجرا نیم ساعت ربن اوا بعد باین ایشان شی کو ایتا هنوز هر ینزو او نیامده شی بیزو با من منتظر میمانم نی زنجرا اگر ادن او نیامد شی بیزو با به جای او اما کنسا او معاینه می کند شی زی اینا چه شده است؟ می یه پارو دندانم درد می کند حقورینا یه چیو سمت بنگران. راست داما ردیف دیدی بالا سما من پر می کنم نی زن دو بار سو هفته ماکو من میدهم نی زن بادا سه شنبه رانر تلاتا پنج شنبه رانر الحمیز بعد از ظهر باین از ظهر لطفاً دو الله دهان باکی دهانتان باکنکا باز کنید کبوده To madala yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda take. سلام خانم من یک وقت دکتر می خواهم سلام الان متاسفانه دکتر وقت ندارد بعد از ظهر چطور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟ نه متاسفانه دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد فردا ساعت ده صبح چطور است؟ فردا اما من امروز دندان درد شدید دارم خب منتظر بمانید نیم ساعت بعد نوبت آقای محمدی است اما ایشان هنوز نیامده منتظر میمانم اگر آقای محمدی نیامد دکتر شما را به جای ایشان ماینه میکند کند بله خوب است To madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa amma da fassararta a cikin harshen Hausa. سلام خانم من یک وقت دکتر می خواهم Salamu alaikum, Malama. Ina son lokacin likita. Salam, al’an mutasifa ne doktor Vakt Nadarad. Alaika salam, kash yanzu likita ba shi da lokaci. بعد از ظهر چطور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟ یا یا باین از ظهر باین از ظهر لکیتا نه متاسفانه دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد فردا ساعت ده صبح چطور است؟ آ آ کش لکتا باشی دلو کچی باین ظهر گوبه کرپی گوم نسایپی یا فردا اما من امروز دندان درد شدید دارم گوبه سیدنی ایو حقورینا گنا چیو میزنی؟ خوب خب منتظر بمانید نیم ساعت بعد نوبت آقای محمدی است اما ایشان هنوز نیامده دکیو کجرا باین اوا دیا لوکچن مالم محمدی نه اما هر ینزو شی به با منتظر میمانم زنجره اگر آقای محمدی نیامد، دکتر شما را به جای ایشان ماینه می کند. ایدن مال محمدی به زوبا. لکه تا امیمو زی چکی گل بن دکی. بله خوب است. ای دکیو. gashi dai rabin awa ya wuce amma malam muhammadi dai bai zo ba saboda haka muhammadu bai yi wata wata ba sai shiga ɗakin likita shigarsa ke da wuya sai ya fara tattaunawa tare da likita dangane da yanayin da yake ciki na rashin lafiyansa na ciwon haƙori inda likitan ya fara sa dangane da abin da yake faruwa da shi yake ce masa آقای دکتر دندانم خیلی درد می کند سمت راست ردیف بالا بله دندانت را باید پر کنم دو بار در این هفته به شما نوبت می دهم سه شنبه و پنج شنبه اگر بعد از ظهر باشد بهتر است خب سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر لطفا دهانتان را باز کنید تو مدله یز کما گا ونن تتونه و اماده پسرت از کن هر چه شده؟ میه پارو آقای دکتر دندانم خیلی درد می کند سمت راست ردیف بالا لکتا ینا چیو و سوسی. منگرن داما دیده سما. بله دندانت را باید پر کنم دو بار در این هفته به شما نوبت می دهم سه شنبه و پنج شنبه ای دولنه این چیکه که zan baka lokaci sau biyu a wannan mako ranar talata da ranar alhamis agar ba da zuhur boshat behtarast idan zai kasance bayan zuhur ya fi خب سه شنبه و پنج شنبه بعد از ظهر لطفا دهانتان را باز کنید شیکنن رنر تلاتا درانن احمیز پایان ظهر Allah ɗan buɗe bakin naka. To Muhammadu dai ya buɗe bakinsa likita kuma ya ci gaba da aikinsa na cike haƙorin Muhammadu da ya samu matsala. Bayan kwashe kimanin rabin awa, likita ya gama aikinsa inda muhammad ya yi bankwana da shi ya kuma yi bankwana da sakatariyarsa. Sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu da jin yadda ta kaya tsakanin likita da Muhammadu a ranar Talata kamar yadda ya ba shi alkawalin ya dawo. To amma kafin wannan lokaci kuma kafin mai bankwana da ku jama'a masu ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali wanda muhammad awal kunya zai gabatar tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don abin da shirin yake dauke da shi a cikin cikin shirin namu yau da mu tura ne kan wani shiri da muka somo da malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na ƙasar najeriya yau malam zai shiga da mana bayani kan kasidar rabirul walidaini ta marigayi malam ma'azu hadeja allah shiga wata malam bismillah a gaba malamin sai ya kara cewa allah allah allah allah ita kaji suna da kamala kaji iko da jalala a wannan gurin da ya maimaita kalmar Allah Allah Allah har hudu ya kamfama wannan suna ya maimaita don kai ka san waye Allah da to shi kenan in baka sani ba wannan suna ne cikakken suna da kamala wato cikakken suna ne kuma mai cikakken aiki mai cikakken matsayi mai cikakken martaba da cikakken daraja wanda a kowane irin yare in aka ce Allah to sun san yakin hatta gumakan ma da ake bautawa ai ba a bauta musu ko ba a bauta musu sai an dauko suna Allah makala musu dan su masu bauta gumakan suna cewa wannan shine Allah su to su ba shi wani suna mara daban ko can kan labarai suna cewa alihatuna alihatuna iyayenmu iyayenmu abun bautanmu in ji wa yankin kafirai to sai kuma nan ka zo kace Allah wanda kalmar nan da larabci ne da ka iske kowane yare yana da irin kalmar da ake faɗa da nufin cewa wannan shi ne Allah suna da kamala iko da jalala me ne kamala me jalala nan ma shi ma jalla wa'ala wanda ya ɗaukaka ya girmama ya wuce kowane irin abin da kake tunani yasa mai risala yake ido baya iya ganin ubangiji tunaninka a zuciyarka ba ka iya ganin ubangiji inda kake tunanin abin da kake tsammani ne Allah to ba sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na rediyon voh hausa da ke nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan bayanin yadda ake jawo wa iyaye bala'i da fatan iyalai suna amfana hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana don haka da malam ya zo ƙarshen wannan baiti sai yake cewa Allah ka bani suna mai daraja mai ɗaukaka allah ka bani yadda na iyaye gaba daya kuma ka sa a sani a ko'ina na yawa a wurare masu nisa da yawa na kasashen duniya allah ka sa sunana har ya kai wannan gurin dalilin wa'annan baitocin da na bayyana da na karanta allah ka sa kowa ya ji to anan idan da allura yadda zamani yake tafiya a yanzu malamin da ya kawo sai ya ce a bani darajar nan da ɗaukaka kuma aka ɗaukaka ko'ina a duniya har zuwa shamu imana har suna na ya kai birnin sham ƙasar sham ita ce siriya a yanzu sini kuma ƙasar sin china to sai ga a yanzu mun samu wannan malami allah ya ansa addu'ansa akwai jami'o'i da yawa a cikin ƙasar sin ana koyar da wannan littafi don don abubuwan da ke ciki da su suka karanta waɗanda suka zo nan kasashen afirka suka yi karatu na hausa suka koma musamman dan su je su koyar da ita yaren hausa a can kasarsu masu raro gashi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayani to amma a nan za mu sa masa wakafi da ƙarshe muna yi wa malam ayyub zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga garin jos na kasar najeriya godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon ta hausa da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kuma da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan haɗa yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin da shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na sanarwar da gwamnatin ƙasar gambia ta yi kan cewa ta dakile wani yunkurin jin mulki a ƙasar sannan ta yi rab ta kuma cafke wasu sojoji har guda hudu da ake zargi da hannu dumu-dumu a cikin wannan yunkuri na kokarin hamɓarar da gwamnatin shugaba adama baro gwamnatin gabar ta buƙaci jama'a scotland da hankulansu yayin da ta ce an samu nasarar shawo kan al'amura a babban birnin ƙasar wato banjul duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. yanzu dai babu wani tabbaci kan waɗanda suka kisa wannan makashiya ta jin mulkin a cikin sanarwar da gwamnatin ƙasar ta fitar ta ce sojin da aka kama a halin yanzu na taimakawa jami'an 'yan sanda don yin bincike yayin da ake ci gaba da neman wasu mutum uku da ake zargi da kitsa juyin mulkin da bai samu nasara ba don tattauna wannan batu ne wurin juyin mulki mugayyato dr abubakar kari malami mai koyar da salon siyasa a jami'ar abuja da ke babban birnin tarayyar najeriya don ya yi mana nazari kan wannan yunkurin jin mulki a yayin da ake gani lamarin tsohon yayi ne to dokta kafin mu fara tambayoyin game da jin mulkin da ake bai nasara ba kasan gambia akwai masu ganin cewa yanzu jin mulki a lokacin da riga ya wuce mutum da san mulki yanzu kawai ya shiga siyasa sannan ya nemi kurbin jama'a ya zama shugaba to sai kuma gashi abubuwan kamar ba su tabbata ba musamman a kasar mali haka an yi jin mulki sannan kuma ga yanzu wannan ma da shi nasara da aka da a ce kawai an ƙara jin mulki kenan a gambia ya kai ganin wannan nazarin da cewa yanzu jin mulki lokacinsa ya wuce dokta war takwas ta tattalin arziki ta afirka ta yamma ta ce akwai kowa wasu abubuwa da fada cewa ba ta amince a rinka jin mulki ba ta faɗi abin da za ta yi wa ƙasar ko kuma ita ma kawai tana da farce ne ba kuma baya susa na wani ƙasa ta gambia ana ganin wannan shugaba da ya hau mulki yan shekarun da suka wuce wato adama baro ya yi rawar gani shin yan gambia suna kansu kiyama din su haƙura su ba wannan mutumin lokaci in kuma bai gamsar da su ba shi kenan an zo zaɓe na gaba sai su kawar da shi su kawo wani. Dokta shi wannan jiwon mulki da ake so da a yi wanda Allah bai tabbatar da shi ba za a iya cewa na Allah da nabi ne kuma a'a na san rai ne abin nake nufi shi ne kasan da wanda ya mulki a wannan kasan kasan kuma soja ne na ganin shi ne ke so wato mai da sabuwa ko kuma a wasu ne kawai bisa kansu ganin cewa wannan mutum bai yake daidai da ake so masa jin mulki yanzu kullum ba kan doka to duk wani dalilin da za a bari da kyautar to saboda haka maganan wannan jin mulki na Allah da annabi ne ko ba haka ba ya danganci wani ne yake shi ko alƙalin an gambiya za a yi samu yawan fanta ra'ayi to amma abu da ya daidai shi ne cewa duk wani jin mulki ba kan doka ne kuma abu ba kan doka to zai wuya da kawo wani usul ko kuma ta hujja wanda za ta halasta shi. to duk da kayan nan ka da kake ganin kaman kawai wannan juyin mulki kawai kamar sha ta baɗi ne ana ganin kamar me zai amfanar da su da wannan wato kamar cewa ba wani kanan bane aka masa yunkurin juyin mulkin kasa shekara ta dubu biyu da sha bakwai ma nan yi wani yunkurin juyin mulkin ta ganin akwai wani dalili mai karfi da ake so <laughs> a ga cewa an kawo da shi ko kawai son mulki ne kawai na dan adam kuke kun yi makon koyar da siyasan nan kuma dai ku ne manyan ta me ya kamata a yi ne musamman a a haka kwanakin baya ma an ce an yi yunkurin mulki a jamus to haka za a ga cewa wato jin mulki ne ba wai kasashen masu tasowa ne kawai har ma da kasashen da suke so sani haka a duniya ya za a yi ne a hannun wannan jin mulki ne dokta masu sauraro an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau har kuma tsibirin fannin ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu na yau dr abubakar kari malami mai koyar da salon siyasa a jami'ar abuja da ke babban birnin tarayyar najeriya ni awal kunya nake cewa sai wani jikon ya zubda zamar kura. da masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An naɗa mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa a ƙasar Gabon. Shugaban ƙasar ta Gabon Ali Bongo Odimba ne ya sanar da naɗa Roscritian Reponda a matsayin mataimakiyarsa da hakan shine na farko a tarihin wannan ƙasa ta Afirka. gabanin naɗin nata a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa Reponda ta rike makamin magajiyar babban birnin ƙasar libreville ta kuma yi aiki a ma'aikatar tsaro har ila yau ita ce mace ta farko ta riƙe makamin firaminista a watan yuli na shekara ta 2020 ana sa ran gudanar da zaɓuka ne dai da suka na shugaban ƙasa a cikin wannan shekara ƙasar wanda ta sanar da daina karɓar 'yan gudun hijira daga ƙasar demokuraɗiyar congo shugaban ƙasar ta rwanda paul kagame ne ya yi wannan sanarwar a jiya litinin inda ya ce daga yanzu ba za mu sake karɓar 'yan hijira da suka fito daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ba dama dai da akwai jiƙaƙƙiya tsakanin ƙasashen biyu inda gwamnatin kinshasa take zargin shugaban paul kagame da taimakawa 'yan tawaye nan na ƙungiyar m23 take gabacin ƙasar yankin gabashin ƙasar ta congo dai yana da albarkatun ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da allah ya huwace masa wanda ake ganin cewa yana ɗaya daga cikin dalilan da suke jawo yawan yaƙe-yaƙe a cikinsa masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.